يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم don wacce za ta wadatar shi kila da da ta kanta ba شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايخا أكيد بنك راتمو ملك تابم نبي الرحمة نبي الرحمة أجيب بنك راتمو نبي الرحمة da ɗan uwa Muhammad Sani Umar Musa Fidiyar Lemo. Mun tafi hutu na azumi da sallah da muka yi wanda Allah cikin ikonsa mun dawo hutu a na an yi hankali za mu zura inda muka tsaya. Yau muna ɗaya ga watan sha ɗaya watan da shekara ta dubu da dari kudu da talatin da wuce jiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da karmaka zuwa gida wanda ya daidai da ranar shida ga watan tara ko shekara ta dubu biyu da sha uku da haifar annabi Isa alaihi salam الثلاثون ريال مات من بيع الشام في نار أربعين لترة إلا أيوه إن شاء الله تعالى لم تنشي عشان في نار أربعين لترة إلا ما لم يمتاشي تتطم بيسي الهجرة الأولى إلى الحبشة هجرة روكو سورة الحبشة لما بدأت الاعتداءات على المؤمنين yayin da ta'addanci ya fara a kan mulmulai kifara ne ta shikarsu yawman ka yawman mana yayin da ta'addanci ya zama yana tsananta yini bayan yini ko rana bayan rana abin da aka yi jiya wanda za a yau ya zama jiya abin da aka yi yau wanda za a yi wa mumini a gobe ya fi na yau ya yi irin wannan ta'addanci ci gaba da tsananta wa shaharar ka shahara abin da za a yi maka a wannan watan bai kai abin da za a yi ba a watan mai biyu ba wanda fa'amalar fi a wasafin sanatin khalisa kuma hakan ci gaba da wato ainihin hauhawa da roƙuwa a wato ɗarki shekara ta biyar wa akaru yubakkiruna fi shi. wannan ya sa sai musulmai suka wato fari tunanin dabarar da za su wato ainihin amfani da ita. Tunjihun min harar azabin alim dabarar da za ta tseratar da su ta kubutar da su daga wannan azaba mai raɗaɗi وفي هذه الظروف انا اتكلم اخذ ولنا ابوها نزلت سوره الزمر في سوره الزمر تتوقع بشير الى استقبال النبي الهجره انا مجنئي ومؤمني نوري دبر جحي كريم قوى دبر مكة سوى ولنا وتؤمن بأن أرض الله ليست ضيقة ayar tana sanar da mutum cewa ƙasar Allah duniya ba wuri ne wanda yake kuntatacce wuri ne mai yalwa da akwai wurin da za a iya wato tafiya zuwa da can a bar inda ake Allah yake cewa kun ya ibadi da amanu taqwa rabbakum ya ku na waɗanda suka ba da gaskiya ku kwaji tsoron ubangiji ku للذين أكبروا في هذه الدنيا حسنة وأنت تتكون تتعين أولا لا يوجد بها لا يتكى وانتعتمك وأرض الله واسعة قدر أن أساس من الوقت دنيا لأن لا يتعمى كل من الوقت إنما يوقف الصالحون أجرا بغير حساب hakika kadai ana zaka wa masu haƙuri ladan su ne ba tare da ke gaba dangana Allah ya ce ya bar ka dangana ka ba وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم وما لم أن أتنا ذلك أن ثبت على ريشها فتأتينا لمثلها أن أصحاب النجاشي ملك الحرجة سوى الحمر تذكر وسؤال النجاشي النجاشي في ملك الحبشة تركي حبشة ملك العادل لا يظلم عنده احد باع ذلك الولي أبا فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة wanda ya sa manzo kira da halittar Allah tabbata a gare shi ya umarci wato musulmai da su kawa zuwa ga Habasha kiraran bidihihim don gudu da addini, don gudana da addinin don su sake su bauta wa Allah min alamin da garadadin da suke ciki da matsala وحاولت قريش أن تدركه أما دون هذا في قريش suka yi ƙoƙarin ganin sun لتردهم إلى مكة وبس داود على من مكة وخرجوا في أثرهم سكة بايس سكة فتسلى لازمهم بايس حتى وصل البحر حتى سكة بين ولكن المسلمين كانوا قد أضحوا بمدينة رابا مسلمين da sun kunta cikin kogin wanda wasu ne idan habashar ji suna masu fuskantar da habashar ne shigar abin da ya faru da zuwa da annabi musa tarihi da mamman mai ta kansa ba a fadar muslimu da sun habashar ji musulmai suka samu yankin zama a cikin garin suka zauna a wajen ya da jiwani cikin mafi kyawun makotaka suna ƙarƙashin makotakar zankin habasha a najeriya فقالت أسباب هجرته إلى الحبشة كالتالي sai zama dalilan da suka jawo yin ƙaunar da suka yi zuwa garin da dalilai ne masu zuwa kamar haka na ɗaya almirawu gudde gudu da asirin don su sanya yi bautar allah kamar da allah ya roƙa dalili na biyu a wasu tsari da makkata ya ta, abin da suke kai da kira zuwa ga abin da suke kai a wajen karin makka maimakon addini ya sai da iya makka to ya yadu ibarsu zuwa sassan duniya A na uku a sai da an san da mu da biyu ko sai ka sa gyara cewa wannan lamba da kuce ba biyu ba su shi ke wanda cewa ka taɓa da mutane har ma ka ci kawai da gyara tsari البحث عن مكان أمان للمسلمين abu na uku shi ne binciken ruwan da yake a wantance da al'ummar musulmi da za su sarki su yi waɗanda abubuwa su da suka sa musulmai suka yi kaura daga garin makka zuwa madina a eh, zuwa habasha da ko daga garin makka zuwa habasha banda wannan ba wanda da yake da ya sa kuma suka yi na saboda an tsananta musu azaba don kuma ne ayoyin sarki da suka da mutanensa sai kuma ne an kama da ba'aya a tare musu nuni cewar kafar Allah mai ruwa su ko yanzu da muka wuce ba ne da ita kana da aka yi da abin da ya tafi da abin da zai idan ka ɗinke maka abin da kai malam sai ce an wasu na ila rihabar sai yankaba muka komawar waɗanda suka yi ƙaura muhajirai zuwa garin habasha da dalilin komawa bi ramadana a cikin wannan ramadana min nafsi sanati a dai ita wannan shekara ta biyar خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم yana da Allah jira da yankin Allah tabbata da ya shi Allah Muhammad ya fita zuwa ga haram Ka'aba وفيه جمع كبير بالقريش أبن يجي Kaba, akwai adadi masu ɗimbin yawa na ƙuraishawa. Irin ta da duhu, akwai shugabanninsu a cikin wannan wuri, wa kuma ma'uru da tsofaffin cikin manya masu shekaru. fara ku yi kirkirar zo ina da rikin ana tabbar da gare shi ya tsaya a cikin suki wa ba ya abu ya musu faɗa bi ina wata suwar lalashmi da karanta suwar lalashmi ولم يكن اولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل سواء كافرين لما زرقي كان داوود سوره النجم Ban su taɓa sauraron zancen Allah ne ba kafin wannan lokaci. لأنهم كانوا مستمرين على ما توافى فيه بعضهم بعضا domin sun tabbata sun zama ci gaba a kan abin da tashin su yi wa tashi da shi wannan na cewa ka kiyaye, muhammadu ina na yana gida zuwa ga sabon addini ina zagin alloli da yin mutuncin mutane wannan na gaya wannan wannan na gaya wani ko faɗanta kuma haka za su kawo da saƙon da yake ɗauke da shi ga shi ya karanta a inda baka san da cewa ina gurin ba ya kawai su game da faɗin da suke cewa Allah yake na kai zuwa wa ƙwanan da ne na kan kafirai suka ce la tasma'u li hadha alquran kada ka kurka sauraron wannan alquran wal ghawfihi ku sanya zancen banza a cikinsa sanda ake ta kan ku ta harkuwar ku da gidanku la'allakum taghlibun ko kwana ce ku yi in ya ji ba a sauraron sa zai bari in ya ji ba a yi abin da yake zai watsar ورجع آية إلى الشرق الإسرائيلي سورة المفصلة فلما قامتهم يا عيد الأنظور يونس قد أنبأت الصوت فقلت يا بني ولا كلمة حولك شبابة هدر إلاش إذا إيه، غدوا إذ إيه، وأتوا فقط بإلامة هذه السورة فكان يونس ولا السورة ذا وقرأ آذانه ya ɗanɗanta kunnuwarsu da sauraron kalamun kalamun ilahi zance wanda yake na Allah wanda yake kallamu mai tafiya da tunanin wanda ya saurare shi mai ɗauki hankalin wanda ya ne shi wa kana hawa a kalamin sami'u ruka tun da ciki ban taɓa jin zance mafi ƙayatarwa irin zancen Allah ne. An fara mai ku. Idan ya tafi da wato jin, ga ka a wuri amma zane na wani yana zargi shi amma hankali ya tafi da abin da ake sauraro. Wadansu mauta zofihi suka manta ma abin da suke ciki. Ba bayan ahalin illa wa huwa mulkin ilai babu wani wanda ya rage face kawai ya kai kulle ina sauraron ba la ya tsoro da bane ne shirku tsiyo ba wani abu da yake ɗansawa a cikin zuciyarsa in ba da wannan karatun Qur'an zamun da suke cewa ba ya kama إذ حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة hatta manzo ila da yankin Allah tabbata a gare shi a ƙarshen wannan zuwa ya karanta a wariya abubuwa masu wato ainihin kwamfaka da irin rana tsoro wanda za su iya sa suka ta ta tashi ba. Tun da kawa a sannan ya karanto fasiti ne sa ne wa abubuwa. Ku yi da jaga da Allah ku faɗaita shi da wata. sai magana da sannan sai ya yi hijira don aiki da domin Allah da ke cikin wannan aya. Lannan zamanin ahadun nan sauro, ba kamar da haka ba wani wanda iya mallakar kansa daga cikin azan nan. Hatta kan rasari da wani hasi da suka fice kansu su wanda ke hijira. Wani hakika ce, ma ne ce ne hakika كانت أعوذ بالحق جاوز غسيا القرآن يجد شيء فاتبعت العلالة في نفوس المستقبلين جاوز عينه وأجل التنطلع حين تبدأ إلى في بمعلومة كبينت أبدأ أقول لك كانت غسيا تشتئ القرآن ya bayyana ga sauran kan wato masu girman kai a cikin zukatansu dan su da ina da kuma da suke masu kirkiri da alƙur'ani da manzansa da bayan da suka imani da shi ba ma ta ba da guda haka da ba su iya mallakar kawunan su ba an yi yanzu tsoron da ne game da yiwuwar su fara suna masu jira da Allah yawan bayani da malam ya ambato wani abubuwa wa sahihul bukhari hadisi da lamba dubu hudu da ɗari takwas da sittin da biyu da mai lamba dubu hudu da ɗari takwas da sittin da uku za a samu wannan bayani da kuma lissafin da ake cewa fikin sira na imamu da mazali shi kuma da mai shafi na ɗari da sha bakwai zuwa ɗari da sha takwas malam ya ce wa duk ma fi ayyadi ne لما أحس أن جلال كلام الله تقوى إمامه وتبت يدير أيديه تلك الاستغفار أقل من نفسه أنت يمان أحس sakamakon abin da suka yi idan su ya gaya musu Allah da ranar kalaman mali hakika girman zancen Allah lauwa ne mamanmu ya karkatar da akalansu da kan abin da yake kai فذكروا أين ما كانوا يبذلون الخسارة تفليهم إلا سوء فنبين أين abin da suka فتى سنة bayan da mafi kurewar ƙoƙarinsu ke ba ku yi wajen ganin sun share shi sun kauna shi wa isla'i da ƙarar da shi. A ba hana wasu ke a yanzu jira ba, shi kan da wannan an zo an shaƙe shi saboda ya yi sujjada ko an yi wata ake za a taka wayarsa saboda yana sallah to ga shi abin da suke daga ko ba za a da suke fara da suke da da sun kawo da sharɗa yau ga shi sun tuye su ma har da su ake sujjada ya ke nan وبلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة kasance labarin faruwar haka ya fita da hukuncin waɗanda suka yi ƙaura daga cikin mulmulai da ke garin maka zuwa habasha sai labarin karatun wannan sura iso kullum ai manzo ya yi karatu a ka'aba har na ma sun yi sujjaba waɗanda ke zuwa su tattali labarin ayin sura cikin hakikiya sai na labarin ya je musu dan wani sura na wani zuba da ta sha bambam cikakken shan bambam da yadda abin ya kasance a jin hakika labarin bai je musu a daidai ba Badarar abin da labarin ya ne musu an da kuraishan azlama kuraishawa ma sun musulmi. Iya abin da ya ne kuraishawa ma sun musulmi. Kaga duk wata abin da aka yi labarin ya je ba a daidai ba. a takaice haka labari yake duk da aka samu ɗaukan lokaci to duk da aka samar da yawan ayayi da cikin kasuwa da aka da sura da su har a wani gari ma ba mu da kowa yanzu da ba zai yi da ce zan ce da bawan Allah da ke gaba na ina ɗauka wani wannan ce shi kuma ya kira da kuma da shi shi yana da kuma da kuma da to aka kai na farkon wuri ka tambaye shi da aka ce za ka sha mamaki shi wanda ya gudu ne wani abu wacce ya gudu ne wani abu wacce ya gudu ne wani abu to iya ƙarshen abin da ya mana shi shi zai faɗa eh, da ya canza labarin da aka tashi an sanar da shi a hadisi ya eh, kama su gaba kawo ne mara da hadisi an wani an wani an wani abubuwa biyu wanda jikin ita shi ne za mu ya manta da ni ko na manta da kaga dai ba bayani to haka labari ne ana samun kwanaki ana ɗaukar lokaci ana samun kangon wani abu mutum labari ya yi wani kwarai ya wasan mutum

وعرفوا جريمة الأمر daga kuma san yadda wato abin ya a tsarin a shema wajen akwai musulunta ba ne da sun dai kira da abin ana tsokata a gare shi ya karanta qur'ani a ne har sun yi sujjada da wannan abin ya fito ko kayan yare ne suka san cewa ba musulunta ba kai ba to da yin malu wani abin mu marmaja a irin habashi wasu daga cikin su suka ce to mu koma ma wani ta samu kada ma mu kare ta bai tashi wata tafiya wanda ya yi kunki makka ta yin zaɓe a hannu. cikin waɗannan zai suka tsoro ba wanda ya yi shiga makka illa mustafiyan sai dai a koye sai dai a makiye a shan ma shan garin makka a shiga garin kuma da ya yi shi kenan an kwanta da shi zai ka shigo hankali da ba idan gari ya da an da mai a wajen yi wa da zai yi mai kwarai ko kuma da ke zama ya shiga garin wato makka a ƙarƙashin wato tsayawar wani daga cikin mutane kuma shi ke na namun cewa wani ya shigo a ƙarƙashin inuwa ta ko a ƙarƙashin lema ta yi. To wannan za a bar cikin shi ba. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب فبدا لبايا sai azaba da bala'i duka tsananta a kan waɗannan wanda suka dawo daga kawar da suke zuwa habasha da ma sauran musulun da suke kawar ba. Yau turai wajen kurai suka fara tsantsana azabu. Wata masu yi a ya wato ainihi aka samu wato wuce gora da yi da wani yare da gudun wasu sashi na wato shawar a kan al'ummar fakat kana samun fakat kana samun ma'ana ƙuraishi ma da lamarin ainihin najashi ko dama ƙuraishawa ba su ji daɗin abin da ya zuwa gare su ba daga wajen sarkin wato ainihin hamayya najashi من حسن الجواري أجمل يا كوتة مقوتكرنا الكبرى المسلسة الأولى ظهر كريش ولا الجنود دائما ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فكما هو مصدود لا عليك أن تعبد على ريش دماغ وقوى من أن يشير على أصحابه يسير بدنه زي الأمور إذا تحققت بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى cewa sai a sake yin kaura a tafi rasha a kawo da ku yadda mai kawar da kuka yi ko zo ku karanta sabanin abin da kuka yi kuma abin da ake yi ba a fasa kuma ga ne to da haka a sake komawa wa a cikin kaura bayan da an kira su ne kuma da dan don dan komawa abin da aka koya na karatu a wani a gane shi sai duk wani tsara ne ta abubuwan da suka sa kai kaura a da ta yana da kudu da a kan ko a zuwa da kuma da a wajen ɗarin maka, da gurin samar da gurin samun gurin da yake akwai aminci da da za a yaƙi da kuma umarnin da ana yi da yi a cikin a yi cewa a yi zama ko kasancewar ƙasar Allah ne yanzu da dinga tsarfasi sai ka sa yadda kake makashi da da yake faruwa da al'umma a halin da shi a kan yake sana'a shi nan aka san shi nan ne irin da ba ya zai tashi ko kuma ya ba irin da ba ba sai wanda ya kawo da kansa a wuri ana ta fara ya kansa ana ta kansa ana masa a tsara ta dukiya da tsare to shi na zai koma shi nan ya kawo ba tsara abin da musulunci ba cikin da ita farka da ɗanfar za ka gaba da gaba da azanci da ana ta ga haƙura na wuri gefe da za ka aminta ci gaba da wata kira da nemo har ke karfin da ba za a nasu ce ma ci ba. Malam ke ma zama mu na awon na ko ma zama mu ma zama mu awon na da ya jawo ko mu waɗanda suka yi ƙaura ne da haɓa shi daga Habasha ila makkata zuwa garin makka sun fi tsarin a me yasa bayan sun yi ƙaura sun taɓa wata kuma suka dawo da ƙwarar suka Na labarin da suka samu da shi wa lokacin da shi ya dawo suka yi wannan ƙaura ko suka da da bayan yi a yi da او راجعي زهد عن الرجل استعد المسلمون بالهجرة مرة أخرى musulmi sun yi shiri sun yi tanadi domin yin aura a wani karan na biyu wa ana da bakin auta kuma a duka wato tsantsanni ko sassa mafi yalwa idan ta wacce ta gabata sai da an samu tabbacin waɗanda suke don suna cikin nutsuwa da matsota da ta kirki kadai da waɗanda suka sace ayari da wasu tafiya da suka ke bici waɗanda suka yi ba shi ne wa'ala da bayan hausa ولكن كانت هذه الهجرة الثانية لذلك وزن قولا نبي دعا بالغبشة أشرف إلى الثاني الأتها ta fi ta farkon wuya ya yi tafi da fakat da ya kamar laha ƙuraishi ƙuraishawa sun faɗaƙa sun ankara da ƙaunar da musulmi suke zuwa habashi saboda haka suka tare da waɗanda da suke gujewa sai ta hanyar da suke in ba haka suna da wani musulman a sa ido a kansu لا لا ده زي يا فرديش تقررت إضافها وإذا ما تتبايت ورسول أراد تتقلت الوجود تتعبت أيام لا لا لا أول سنة يشيء أولاد لا فأم يشيء فإذا أن المسلمين كانوا أسرع domin musulmi sun zama mafi rasawa da sauri fiye da su shi ne yana zalaka mai zakowa shi da abin da musulmi zai yanzu wani sa amma wani mustafa sai Allah ya tawwace wa musulmi yin wannan tafiya ta da فانحازوا إلى نجاشي Sai سيدنا tafi zuwa ga najashi da ke garin habasha قبل أن يدعوا كافون أخيرا للرسول وفي هذه المرة أولا كان هاجر من الرجال ثلاثة وثلاثون رجلا من أقل من سنة الأولى أن كانوا ثلاثة وثمانون رجلا مثل ثمانية رجل فقرة إلا نبي عمار wanda cikin su akwai sahabar annabi ammar fa innahu yashukku bi yushakku bi wa da ya ana kokon tantance cewa cikin su wa tamaniya ashara aw tis'a aw tis'a ashara imara sannan da kuma mata waɗanda wasu su kuma tamaniya ashara su goma sha takwas ko kuma su goma sha tara ba mata sha tara ga maza tamanin da uku sun kama da na da ɗari da ɗari da shi ne abin da faru a wannan kawai yanar ba da kuma shiga ta da yanki na muhajiri Kan yi kanyawa kuɗin shawa zuwa wurin da gashi idan dawo da waɗanda suke kawa da tafiya ce mai tsawo. akwai lokaci amma kuma sun kama tsarar su da suke amfani da ita bayan da zai iya tana mana muna kakare kafin da ake so zai yi. na a yi kuma an kuma ta an ka fara da yawa sai da maka ji kuma nan da kuma Allah ya kare Thank you. wannan ne tambayar da yake cewa menene yi da mutum wane ne mai yi da mutum mai jirge shirka wane ne mai shirki sannan ma na so na san ƙaramar shirka da babba a ji tambayin manzo sallallahu alaihi sallam na cewa al-ghibatu dhikruka aqanta ma yakrahu abin da ake cewa yi da mutum farko ɗan uwanka da abin da ba zai so ka faɗa ba abin da ka faɗa a kan ɗan'uwanka baya ina kyama ka je ka faɗa to shi ne ka naman tsakaye da shi waye ne yi da mutum wanda yake faɗar abin da ɗan'uwanka baya ko? me ke shirka shirka shi ne aiwatar da haƙƙin Allah a wani nau'i daga nau'o'in bautar Allah da wani Allah kamar kiran wani da sunan Allah wannan shirka shi ta ɓangaren sunaye asma'ullah wa sifatihi sunayen da su ko da yake da su to ka gaya wa wani ba Allah da sunan da yake da Allah ta yi shirka kamar da Allah ta karka ɗago sunan laka daga Allah suka ɗago doka daga alhaji suka ɗago manata daga manna Allah ya ce asma'u kamar mu an kuma abawu ko to wannan shirka ce ta ɓangaren sunaye akwai shirka kuma ta ɓangaren danganta wani aiki na Allah ga wani bawa daga cikin bayi kamar yadda wani zai iya ba ka haihuwa ba Allah wannan shirka ce ta ɓangaren rububiyya abinda Allah yake bata da shi kai da wani zai iya kamar yadda wani zai yi ruwa ba Allah wannan shirka ce ta ɓangaren rububiya akwai shirka ta ɓangaren bauta aiwatar da abin da ake wa Allah da wani Allah kamar yadda aka samu sabuwa makka a Kano a Najeriya da ake zuwa a yi damaki a kan hakorin makka amma zai zama hakorin na Kano ko bayan kwanan da wanda ya yi da zai ta na yi ba wani ne mun wani to ya yi da wane ya yi da ya yi da ya yi ya da kamar yadda yana so ya san bambancin karamar shirka da babban shirka an muka ambato duka manyan shirka ana wani ba Allah ba suna Allah yadda wani ba Allah ba zai abinda abin da Allah ya ɗaukar abin da ake wa Allah na ba samun wani Allah wannan duk manyan shirka ina da cikin ƙaramin shirka rantsuwa da wani ma'ana wani abu mai kima mai daraja a rantse da shi ba Allah da tankar shi ma a rantse da shi kamar da ke shi rantse da kawo na rantse maka da mazan Allah a nan Muhammad wannan duk karamin shirka an fahimta da shi za ka yake da ta hanyar gobe a kada ku rantsuwa da iyayen dan za ku rantsuwa man da ya halifu bal ya halifu billah wanda zai rantsa to ya rantsa da Allah wanda da su ko ya dama kin sai kana to idan ka kira rantsa da babana shi shirka arama kai kana ganin yadda aka ce a bidiya ya ko babban babban ka babban mutum ne shi ne sanadiyar zuwan ka wannan ana kiran ka karamar shirka ko doya wani tare da Allah kace ba zan zo ba in Allah ya fi ka wannan karamin shirkar su ka ji haɗa ce sai an samu kan Allah da son wannan ba kamu da son wannan ne shi kaɗai ba ne shi kaɗai ba ne Allah shi kaɗai ba ne wannan karamin shirka ce shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a ce idan Allah ya so shi ma ya so ice za ku tsakanin kishiya ga Allah in za ku ce Allah ya so ku ce Allah ya so kawai ba ku ba goye wani annabi wannan da yake nuna cewa idan mutum ya yi wannan ya da ƙarshen to kowanne da cikin su zalunci kuma da ana ya tabbatar a cikin alƙur'ani mai samun rukumanu da bane وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم da karamar da babbar duka manya babbar ta kuma da ne karamar ta sauran sauran laifuka idan ka ɗauke babbar an fahimta ko Dole shi ne bambanci da ke tsakanin babban shirka da karamin shirka. Ana gada an sau da ila kayi. Fata da Shi kuma wannan abin da yake cewa mutum zai yi yin zikiri a cikin zuciyarsa ba tare da ya buɗe bakin ba hakan ya halatta kuma zai samu nada kamar yadda sauran zikirai da ake yi su ga baki wajen yin su Allah ya ƙara taimaka wa mana amu sun amu an gane ko zikin dama kashi uku akwai zikirin kan zikirin zuciya shi wannan yana kasancewa da yin tunani akan Allah sannan kuma kamar yadda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl wa nahar la ayatin li qawmin yu'minuna Allah ko zai ce ne الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض suna yin tunani game da halittar da Allah yi a sama da kama su san Allah ina da girma wannan zikiri ambatar Allah da na zuci akwai kuma ambatar Allah na harshe ورتل القرآن ترتيلا زين القرآن بأصواته قرأت القرآن بالذنوب ويرى قرأت القرآن بالذنوب ولن ذكري na harshe. Shi na kasancewa? da yi wa Allah kirari da ambatansa akwai kuma zikirin gabbai yanzu an kawo sun ya kayan ruku kayan sujjada ka ɗago da ku ko ka ɗago da gabku ko ka ɗago da masaniya wannan zikiri ne da gabbai ke mafificin zikiri wanda ya da duka shi ta sallah take cikin manya-manyan ibada kuma a cikin ta ana karatu ana tsotsiyawa ana ɗagowa ana zama sannan kuma ana kawo ana sula sha'ari a ko ta duk duka baki za a bai wa mutum lada idan ya ambaci Allah a zuci kamar yadda ake bai wa wanda ya faɗa da baki a za a mai ladan nan ya zuci. Kamar إذا كنت إيشو اليوم الآن ذكرت سبحان الله سبحان الله ثلاثين له والحمد لله ثلاثين له الله أكبر ثلاثين له كله كل لا تقول شيء ما أنت كده لا لو أنا أنت تشكي ولا شيء إذا سمعت يجيبهم دعنا نسأل wannan da ne ba zai ne an da ko ba zai ne ya zama ɗan ba eh zuciya manya ko wannan ba zai ba sai ta fanta saboda shi zikirin farka ne ba na da tsaya kai dukkan kai tunani ba farka ya zanta a kan kayi ɗaya kayi uku ba a kama an karanta ko saboda haka wannan shi idan kuma yake cikin suna wanda ke da hali ina lalin da wanda ya tsara ina lalin suna wanda kuma yi da zarfa ina lalin wanda ya hada duka ina lalin ba haka da yake da Allah an da yake so na biyu kuma ƙarin bayani a kan wannan ayar wannan tasbisul haqqa bil batil وتكتم الحق وأنتم تعلمون أنا يجب سوى kada ku shafu da ƙarya da gaskiya wala tajlisu al-haqqa bil batil kada ku shafu da gaskiya da ƙarya ko ƙarya da gaskiya wa tasdimu al-haqqa da kuma wanda kuma kullu da gaskiya kullu da ke da ƙarya wa antum ta'lamu al-hadin kula da cewa ƙarya kullu da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi abin da sakon ayar ke bayarwa ta abin da ka san da ke kusa zo ya shi da gaskiya da ka san don karya tsariyar a matsayin an kafu da ba a da su kuma yi cewa da bayan da ba shi zai iya amfani da wannan aya a matsayin addu'a ga iyayensa rauke da hankuma kamar bayani tsariran ya Allah ka ji ɗan babata da babana kamar yadda su ma suka nemi suna kaɗan yi da kama ma Allah da ko ko ba su kamo ma samara bayan su biyu kare da cewa ya Allah ka ji ɗan babata da babana ta kai ya akan abin da ne ma su ce ba na da yanzu suna kaɗan ya Allah ka zo kuma sai da goya da fadin annabi cikin ƙarshen suwar فيما بالجبل ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمن والمؤمن والمؤمنات ولا تزد قولنا الا الابرار Yauka haɗa da wannan da wata sai ka damuwa da cikar abin da na addu'a da iyaye. Ita zai iya wani adadi da yawa ko da ba a cikin tsara ba yi za ka iya wani adadi mai yawa kuma ka je ka huta. mana a yi yin bayanin ya ce ya ake yin kenan Allah ya taimaka jama'a yadda ake yin ta akan buɗe tafukan hannu guda sai a dubi ƙasa idan ka dubi ƙasa tana da zafi in ka so ka biyo da tafukan ƙasa bakin ka ka hura domin idan da wata ɗan'uwa ta makale ko wani tsinke mai tsini ya sauka daga cikin tafin hannu sannan sai ka shafa a fuska ko ina ya samu iya fuskar bangasa an gane ko idan ka shafa wa ba za ka sake rubo ƙasa ba sai kuma ka shafa wa tafukan hannun ka na damar nan iya wuyan hannu ta kuma ba za ta zama maka mai zan wanka ta iya zama maka mai zan alwala sakamakon rashin lafiya ko rashin ruwa akwai karo da biyu da bai inganta ba kuma shi fi shahara a gudan malikiya bugun kasar sauri za a yi idan an da na farko za a shafa wa hannu har zuwa gwiwa hannu ana yi sai a tafi yin wani bugun kasar sai kuma a shafa wa kusa wannan shi ne na biyu akwai na uku istiharar sahabu annaba amma ya san da alwala amma bai sake ake kimama ba da annabi ya aike shi da na same shi ba ruwa da ya je yi birgima irin da za ke ai ka ji abin da ya faru ita abin da zai isa zama kawai ka yi haka da hannun ka sai zuba ba ka sai da ake taimako shi ke nan ita ba kamar ka ake ko ina sai a nawa ana da mata da zama matsala ya <laughs> wannan ke ka ina da wanda mutum da ya kallon gobe da ya tashi da na ya da